duk da yake a hukumance an bayyana cewa mutane 26 ne suka rasa rayukansu a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a wata mahakar zinari a ƙauyen bindin ta ƙaramar hukumar mulki ta maru a jihar zamfara mazauna yankin na cewa adadin ya zarta haka lamarin ya auku ne jiya lahadi sa'ad da 'yan bindigar suka buɗe wuta a mahakar zinarin wacce take cike da hada-hada inda suka karkashe mutane da dama mafi akasari mahakan da ke cikin ramuka. to kasan wurin gina zinari wuri ne da ake tu'annati da makudan kuɗi sosai sai wannan 'yan ta'adda suka mamaye masu haƙar zinari gaba ɗaya dabar da ake gina zinari suka kai masa farmaki suka buɗe masu wuta to aƙalla yanzu an yi lissafin sama da mutum arba'in tsakanin da uku zuwa da shida aka kashe daga jiya zuwa yanzu wasu a rami aka halbe su wasu a garin gudu aka halbe su sai ma daga safiyar da aka kara tantance wasu gawawakin kafin haka ranar lahadi sun tara hanyar dan gulbi sun yi kidnapping da mutane hudu suna hannunsu mun gwamnati ta san da wannan abu mun koka mun koka mun koka har ta kai ta kayan mu al'umma dan sa mun yanke shawarar kowa dan sa kai ne yan kirin yan ta'adda din su sun kama ɗaya daga cikin masu aikin hanyar da magani zuwa ɗanguli zuwa anka amma gwamna da kan shi sa tawaga aka je aka kai diya aka aso bature amma mu ba taɓa biyan diya aka aso talaka ba. Umar Jibo Bukoyum shine kwamishinan watsa labarai na jihar ta Zamfara ya kuma tabbatar da aukuwar lamarin. Eto eh Malam Murtala kamar da kan sani tun lokacin da suka fara irin waɗannan abubuwa a gwamnatin jiha har gwamnatin tarayya da sauran gwamnatoci na katsina kano da sokoto sun yi haɗin gwiwa domin su ga za a yi a kawo ƙarshen wannan ta'addanci a wannan karo sojoji da gwamnati e, tabbaza ko ina suna iya nasu ƙoƙari a kwanan baya kamar yadda ka sani suna zuwa suna kora gargen shanu suna tafiya da su suna saidawa sai yanzu nan suka ga idan suka kora shanu suka tafi da su jami'an tsaro sukan bi su su karɗike waɗannan shanu kuma su fafatattake su to kuma ya zama wata hanya wadda aka iya kama su sai suka fito da salon yanzu suna zuwa suna kama mutane suna garkuwa da su sai a je a sai da shanun domin a zo a kawo musu kuɗi. A to wajen ƙoƙarin su ga cewa ta a za a yi su samu kuɗi ba wai tare da sai sun kora shanu sun tafi ba shine suka je suka kai ma wannan daba inda ake tonon wannan zinare hari kuma da zuwan su kawai sai suka kama halbi ko a wasu suna cikin rami suna gina wannan yanki na jihar zamfara ya daɗe yana fama da matsalar kai hare-hare da satar shanu wanda a yanzu ya canja salo zuwa satar mutane domin neman kuɗaɗen fansa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria